Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu ya suma gabatar da labarai. Masu raro Asumana shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku ji inda aka kwana a game da shigilar maniyata aikin haji 'yan nishiyar zuwa ƙasar Saudiyya. jama'an zandarma sun kama man fetur na fasa kauri a adar bisanat za mu ji ta bakin malaman makarantar 'yan kwantaraki na jihar maradi dangane da sakamakon jarabawar da aka yi musu a watan juye da ya gabata a shirin musamman na yau za mu ji matakan da hukumomin ilimi ke shirin ɗauka domin tabbatar da shigar karatu mai kyau a shekarar 2017-2018 Jigilar murya ta aikin hashin 'yan Nijar zuwa ƙasa mai tsarki da aka soma a ranar goma ga watan nan na Ut na ci gaba da gudana kamar yadda ake bukata. Kimanin maniyatan dubu biyar cikin dubu goma sha biyu da ya kamata su shi aikin hashin na bana sun isa a garin Madina. Kamar yadda Mustapha Kadi mamba a kwamitin tsare-tsare aikin hashin ya bayyana muna ta wayar tarho. An samu wato alhazai dubu uku da ɗari hudu da talatin da tara. waɗanda sun ka zo ta hanyar charter akwai kuma volar to nan ma idan aka yi kimani a yanzu mun yi kusan wato alhaji wajen dubu guda sai dai a iya cewa muna iya samun kawai alhazai wajen dubu biyar waɗanda sun sauka lahiya kuma sun zo an kai su masarkin su suna nan suna addinin su a birnin madina kuma cikin kwanan nan nan zuwa gobe zuwa banda gobe waɗansu ma za su fara hucewa ana kai su makka a yanzu abin da muke hwata shine alhazan da suka yi saura a ƙasa canya mai allah Allah ya taimaka kowane ya samu visa kinsu kuma Allah ya tsare kowane ya zo nan ga wato Madina kuma ya huce maka ya hajin shi lami lafiya. Damanar bana ta zo da kyakkyawar fuska a jihar Tilibiri idan aka kwatanta da shekarar da ta gabata in ji daraktan ma'aikatar gidan gona a jihar Tilibiri Zakariya Usaidu. Dukkan garuruwa 2031 idan wato inda ake gabatar da ayyukan noma sun yi shuka a halin da ake ciki. Zakariya'u Saidu ya yi ƙarin bayani a santa washi ta wayar tarho da Adama da Dawaki. Ruwan farko da suka soma faduwa a nan yankin karkarar Tillaberi sun soma na a farkon watan Mayan 2017 inda yankin jihar Filinge su kuma suka samu shibka a ƙarshen watan Juyan 2017. Yanzu haka dai ana iya ciya gaba ɗayan garuruwan karkarar jihar Tillaberi dai an yi shibka abinda ya kawo su bambanci da shekarar da ta gabata. Yanzu dai akwai kyakkyawar fuska ga damanar ta bana. Hasashen masana tafi tafiyar damana na ganin cewa ba a taɓa samun damana mai fuska ba irin ta bana. Akwai wasu gurare da ake iya ambatawa da abun ya zamo al'ada ga damana kamar yankin Walam inda mutanenmu suka zagaya duka manoman karkara suna murna da samun wannan damana mai kyakkyawar fuska ga abin da suka sani na tafiyar damana. Yankin karamar hukumar karkarar Gadabeji a jihar Maradi yanki ne da ake kiwon dabbobi sosai. Ruwan sama masu yawa da aka samu a wannan yanki sun haifar da kyakkyawan zato a zukatan makyaya Magajin garin Gadabeji Abdulhamid ya yi ƙarin bayani a zantawar shi da wakilinmu Umaru Adamu. Al'amarin damana a Gadabeji nan dai inda muke alhamdulillahi ta soma ne tun cikin watan juye ta jika ƙasa ko ina mutane da dabbobi kowa na cikin tafarki na gari da wannan damar da Allah ya kawo mu. Muna tsammanin nan da 'yan kwanaki goma zuwa sha biyar ana sa ran cewa dabbobi za su walwale su ci gaba. Karamar hukumar ɗan eh, gulbi ta Departement ɗin da kwaro a jihar Maradi na fama da matsalar kudaden tafiyar da ayyukanta kasancewar rashin hanyoyi da kuma hirayen saidawa. Rashin kudaden kuma na hana wa hukumomi gudanar da ayyukan cigaban hukumar. Magajin garin dan gulbi Saidu Ɗan'a'i ya yi wa Umaru Adamu karin bayani. kominikin ɗan gulbi eh, tana da bambanci da sauran komini komini ba mu da lotisman wanda muke samun dama mu sai da hilaye don ka na tabbatar da cewa a cikin gunduma Abuja a Maradi akwai komini da dama wanda suke ci wannan babi. Kiran da nake yi shine musamman ga al'umma na komin ɗan gulbi su zanki kamawa musamman in lokacin lanhu ne da kwansiyoka da masu garuruwa da duka talaka kowa da kowa ya kama don ya zuba jangalin shi shine rayuwar komin. Sai babi na biyu inda nake kira musamman ga jama'a su yi kokari musamman abin da shahi jangali na kasuwa cewa da patent ya zamanto suna zubawa to wannan suke ba da dama komin ta rayu kuma musamman mara samun abin da ya kamata a ce ya yi aikin a zo a gani ga talakawa. A ranar Alhamis da ta gabata ne jami'an zandarma suka kama man fetur mai yawa na fasa kwabri da wayoyin salila a cikin wata babbar mota da ta fito daga garin Tesawa. Jami'an zandarma da ke aiki a Adarbi Sanata ne suka kama waɗannan kayayyakin da misalin karfe hudu na marece. Wato bidanni masu ɗaukar litar ashirin da biyar guda ɗari tara talatin da tara cike da man fetur, wayar salila ɗari biyu da tara. a mika waɗannan kayayyakin wato har ma da motar a cikin hannun ma'aikatar duwan ta agades masana'ar kabu-kabu a agadas in su mamaye titunan garin a yau wannan kuwa domin nuna rashin amincewarsu da matakin da alkalin kasa a kotun agadas ya ɗauka na tilastawa 'yan kabu-kabu saka riguna da ke shaida cewa su 'yan kabu kabu ne wakilinmu musa mamman ya aiko mana da rahoto kemu amadu na dauke da fasara su dubaye ne masu tuka motunan nan masu kawa uku da ake kira taksi moto kabu-kabu yau da safe sun zagaya a cikin garin Agadis don nuna ɓacin ransu a game da abin da suka ce ana nuna musu da bai kamata ba sai mu saurari abin da suke cewa muna nama abin da zamu ci kuma an so ana matsa mana kenan a bar mu nema abincin mu mu ga riga bata mana ba eh shano an kashe ta kenan kun ga a bar talakawa bayan Allah matasa su samu abincin da za su ci duk kabu-kabu yau mun fito da kanmu da kwarkwatanmu mu ba mu yadda da wankanci ba mu yadda ba. A nasu bangare al'ummar jihar Agadez suka ce ya kamata a samo matakin daidaita wannan al'amari cikin gaugawa su ma ga abin da suke cewa. ya kamata dai su, gyara shi iko ya duba yanda matsayin talaka yake ciki tunda yanzu babu aiki saboda Allah ka san akwai wanda yake iya daukan ka a yi mugun aiki ba a san kowaye ba in saboda wannan ne a yi shi amma amma mutane sassabci rigai kuɗin ya kasance kalilan. Ya kamata su kansu yaran su san darajar kansu kenan an ganka riga an san kowa ne ne. Magajin garin Agadez ya fitar da sanarwa a ranar jiya inda yake gayyatar dukkan masu kabu-kabu da su je ma'aikatar magajin garin don su amshi rigar su da ke nuna su 'yan kabu-kabu ne nan zuwa ranar Laraba goma sha shida ga wata Ut. Muddin suka wuce wannan wa'adi to za su fuskanci doka. A gaida Kema Amadu da kuma Musa Maman dauke da wannan rahoto. Ɗaruruwan malaman makaranta 'yan kwantaragi ne suka kwarara jiya a ma'aikatar ilimin ƙananan makarantu a jihar Maradi domin duba takardun jerin sunayen malaman da suka yi jarabawa. Sakamakon jarabawar da aka bayyana ya nuna cewa malaman dubu uku da ɗari bakwai da biyu ne suka sami maki goma bisa ashirin cikin dubu goma da ɗari uku da arba'in da bakwai da suka rubuta jarabawar. Waɗanda suka sami maki biyar bisa ashirin da kuma ƙasa da maki goma bisa ashirin kenan adadinsu ya kai dubu biyar da ashirin da biyu malaman dubu ɗaya da ɗari biyu da takwas suka sami maki hudu da wato da digo tasa'in da tara da kuma uku da digo sifili da ɗaya sannan ɗari hudu da sha biyar suka sami maki tsakanin sifili da uku bisa ashirin wakilin muhammad da mamman ya tattauna da wasu malaman da suka yi nasara a jarabawar kamar haka ya wuce cikin kategori na farko alhamdulillahi mun gode ma Allah da wannan ƙoƙari nasa yana da nivo ƙwarai. Duka makaranta ta ya yi ta kashi ɗari bisa ɗari. Sai dai ni ban gamsu da wannan jaraba ba. Idan ana son a jaraba malaman makarantun boko ya kamata iske su inda suke cikin ajinsu haka ya fi. Ina da misali akwai wani abokina mun yi terminal tare kuma ya yi makarantar horar da malaman makarantun boko kaga yana da diplom kenan kuma an duba duka a cikin jerin sunaye ba a ga sunan shi ba. ni na ga sunana cikin aji na farko to mu duk abin da za mu cewa dai mun yarda amma abu ne da ake kokawa da shi akwai da dama da ba su samu ba kuma ga iyali gare su abin bai yi ba kenan ni ba ni son ana yi min barka a game da wannan abin Ƙungiyar ɗalibai da ake da ke hutu a Mayahi Sassavam ta ƙaddamar da ayyuka da dama a cikin garin na Mayahi. Wata dama ce ga ɗaliban na su kawo nasu ƙoƙari wajen ci gaban departama ɗin nasu na Mayahi. Usman Tanko Musa shine sakataren janaral na ƙungiyar ta Sassavam kuma ya yi wa mu Isuf Sha'ibu ƙarin bayani. Abu na farko dai cikin ayyukan gana mu da muke shine kurde vacancy. Kurde vacancy abu ne wanda ba sabo bane ba. kuma ba nan cikin mai kaɗai cikin gari ake shi ba ana yi kamar misali hakan ga sharkin hausa cake kalan ba kashe sannan kuma akwai abin da ake cewa activity cultural sportive sannan akwai wayar da kai sannan kuma akwai eh, ziyarce-ziyarce da muke kamar nan likita eh, da gidan kaso da eh, makabarta bayan nan kuma akwai shara hakan ga da muke shirya cikin gari. your Kalangu. shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba tara da dugu hudu gajeren zango. A Zandayar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba dari da biyar da dugu biyar gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba 92 biyu gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba dari da bakwai gajeren zango. A Arlit. Tare da Radio Ikokan. A kan lamba 95.1 biyar da dugu ɗaya gajeren zango. Radio Kalangu. Karfe biyar da minti arba'in da ɗaya sai shirin namu na musamman. A ranar sha ɗaya ga watan na uku ne ministan ilimin ƙananan makarantu Dauda Muhammadu Marte ya bayyana sakamakon jarabawar da aka yi wa malaman makaranta 'yan kwantaragi a ranakun sha biyar da sha shida ga watan Juye da ya gabata. Ya kuma bayyana sakamakon ne a wani taron manema labarai da ya kira. malaman su wato 567 da suka sami maki tsakanin 0.12 da kuma 0.99 bisa 20 za a fidda su daga cikin tsarin karantarwa. To kowaɗanne matakai ne za a ko kuma ake shirin ɗauka domin ganin an samu kyakkyawar shiga makaranta ta 2017-2018 daraktan sashen kula da ma'aikata a ma'aikatar ministan ƙananan makarantu a shana hima ya yi wa adama dawaki ƙarin haske. Duk da ƙoƙarin gurɓata wannan jarabawar da sun yi an sami kashi 91.4 cikin 100 sun gudanar da wannan jarabawa abinda ke nuna cewa jarabawar ta karɓu. Akwai wasu da ba su halarci jarabawar ba, ba wai don ba su so ba, a'a saboda wasu dalilai kamar na haifuwa da dai sauransu. Kaga su ba a sa su cikin waɗanda suka ƙiya kuma za a ba su damar yin wannan jarabawa. jarabawa. Yanzu dai ayar tambaya a nan ita ce, wani kashi na malaman makarantun ba su da komi saboda jarabawa tana duba matakan cancanta ne. Akwai waɗanda adda cikakka, muna da kamar malamai dubu goma zuwa dubu goma sha hudu idan aka duba kamar dubu takwas ya kamata a fidda sai kuma waɗanda za su dawo ga aikinsu na koyarwa. Muna da sabbin ɗauka malaman makarantun. makarantu kamar dubu shida da suka fito daga makarantar ba da horo ga aikin koyarwa. An horar da su akan koyarwa, mahimmanci za mu duba waɗanda suka iya. Ko kana matashi inda kana da ƙwarewa da fusaha ya fi wanda ya daɗe bai san komi ba. A cikin shekaru biyu da suka gabata, makarantar ba da horo akan koyarwa suna ba da kyakkyawan horo ba kamar baya bane da ake cewa kowa ya samu. Gaskiya Gaskiya a cikinsu akwai waɗanda suka iya sannan batun gamayyar makarantun boko inda za ka gani makaranta da 'yan makaranta goma sha biyu da malamai hudu ke ga duka waɗannan matakai sai an ɗauke su abinda zai kawo rage cunkoson malaman a gurin kuma za a kyakkyawa komawa makaranta daga makarantun gwamnati har zuwa masu zaman kansu wannan shekar da an ɗauki ƙwararan matakai na ganin an sami shekara karatu ta kwarai kuma kowa ya yarda da hakan. Nan da 'yan kwanaki za mu haɗu don buɗe sabon babi na makarantun ƙasar Nijar. madalla masu tarafin karshen labarin namu kenan na madacin yau zan barku da bilkisu hamidu ta muku labarai da harshen zabarmanci ai saurare lahiya